waɗanne mata ne malam ya ce har abada ba zai auri ɗaya daga cikinsu ba ta farko ita ce algayyura wace ce mace algayyura ita ce mace mai tsananin kishi a saurare ni da kyau a fahimce ni ban ce mace mai kishi ba kishi sunna nema matan da ta da kishi ba mata aure ba ce wajibi ne akan mace ta yi kishi akan mijinta amma mai tsananin kishi ita ce aka ce ba mata aure ba ce idan na kawo misali za ku yarda da ni dandana ba da daɗewa ba mun ji matar da ta kashe mijinta saboda kishi mun ji matar da ta kashe ɗan kishiyarta saboda kishi mun ji matar da ta ƙona mijinta ko ta ƙona kishiyar saboda kishi to irin wannan matar ba matar aure ba ce malam ya ce har abada ba zai aure ta ba ta farko kenan sai mace ta biyu wace ce mace ta biyu almumallaka wanda take mallake mijin da baki ɗaya ba ka sanin wannan sai an taru wajen sha'ani ko wani taro idan mata suka taru za ka ji mace na alfahari ai bai isa ko mahaifiyarsa ya yi ma abu ba sai ya gaya min sai da izini na kai co wallahi kin yi asara har za ki shiga tsakanin ɗa da mahaifiyarsa ke an ce ki wa mijinki biyayya aljanna ki tana ƙarƙashin digadigansa shi kuma wa aka ce ma biyayya mahaifiyarsa shin kina so ke ki shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta saboda ya saba ma iyayensa to ki sani idan kin zama irin wannan matar wadda sai abin da kika ce miji zai yi in ya zai ma iyayensa alheri in kika ce kar yayi ba zai yi ba to ki sani manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kamatu dinu tudan kamar yadda kika yi haka za a yi miki yadda kika cutar da mahaifiyar wani ke ma sai an cutar da ke kila ba mamaki Allah ya azurta ki da 'ya'ya takwas maza kuma duk aure za su yi to abin da kika shi za a yi miki Allah ya sauki ba za mu tsawaita bayani ba kan mu cinye lokaci mace ta biyu kenan sai mace ta uku wace ce mace ta uku alga'iba wato mace mai yawon tsiya Allah Allah take bari ya waye mijin ya tafi aiki ko ya tafi kasuwanci ita ma ta ja kofa ta makwabta da zai yi mantuwa ya dawo sai an nemo ta a makwabta ta fita malami ce wannan ba mata aure ba ce har abada ba zai auri irin ta ba ya yan uwana mata fita tana zama dole akwai ta larura amma ku sani cewa babu abin da namiji ya ƙi jini a rayuwar shi irin fita anguwa ko kuma ki fita anguwar kin tambaye shi ya riga ki dawowa ya iske ɗaki kulle ko da kin tambaye shi zai ji takaicin wannan ko kuma ya iske ɗaki sai yara to saboda haka malam yace har abada ba zai auri mace mai yawon tsiya ba sai mace ta hudu wace ce mace ta hudu alkamila wato mace mai isa wanda mijinta bai isa ya sa ta ba bai isa ya hana ta ba abinda ta niyya shi za ta aikata malam yace wannan ba mata aure ba ce har abada sai mace ta biyar wace ce mace ta biyar adda'ifa wato mace mai rauni mai gajiya ya je ya yi buga-bugar aikin shi ko sana'ar shi ya ci wuya ya dawo ya dan siyo kila kayan ciki ko ya sayo yar kaza ya ce to ga nan ki ajiye a tashi a dan dafa sai ki ce aikin gaji Allah ya sauki malam yace wannan ba mata aure ba sai mace ta shida alhalala wace ce halala mace mai sakaci sai mai gida ya dawo ya ce kawo abinci ta ce aiko shinkafar ban zuba ba ko kuma idan ta sa mishi abinci sai ya nemi ƙari ko kuma idan ta tashi sa mishi abincin komi sai an tarkato kai wata ma hannun yara za a anshe cokali a samu baban ya ci abinci malam ya ce wannan ba mata aure bacci sai mace ta bakwai almumarrida wato mace mai ciwo kullum ita a ciwo take ciwon nan dai kala biyu ne na farko kila tana gudun kada ta kyale shi ya samu sake ya ga Allah ya buɗa mishi ya ce to bari ya ƙaru wata tunda ya fi ƙarfin hidimar gidan shi to kullum ita kenan ba ta da lafiya a sayo magani ko kuma wata lokacin da kawai mai gidan ya bukace ta ne za ta rika cewa ba ta da lafiya kanta na ciwo cikinta na ciwo da sauransu Allah ya sauki malam ce wannan ma ba mata aure ba ce sai ta takwas almuwasu satu wato mace mai wasu wasi mai shakka mai zargin mijinta da mijinta zai tafi kasuwanci a zai na shi ta ce to ban sani ba ba ya fita ya dai ce min kasuwa za ni amma je ka gidan su jikila yana can to wannan ba mata aure ba ko ko mace wanda take daukar wayar miji ta duba wallahi mata ku kiyayi binciken wayoyin masu gidanku don idan kina da hawan jini to za a wayi gari jinin ki na tsalle Allah ya sauke sannan sai mace ta tara ita ce a tiflatu mai a yara ba za ta wanki ba sai mijin ya ce je ki wanki je ki wanka je ki kaza malam yace har abada ba zai auri irin wannan ba sai ta goma ta karshe almanana wato mace mai bori da za a bata kuɗin cefane ya kasa ta cika ishirin to da gari ya waye sai ta yi gori jiya ma kuɗin cefanen da ka bada sai da na cika ishirin ba kya koyi da sayyidatuna khadija wanda ita ke ba je tsira da amincin Allah su tabbata guzuri ya tafi lokacin da yake zuwa kogon kira yana ibada aka ce wani lokaci ta daidaici guzurinsa ya kare. ta ɗauka ta je ta kai masa sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu cewa ga wata baiwar Allah nan wanda take kauna Allah da manzansa ka je ka gaya ma annabi cewa idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta kuma kai mata albishir da cewa na gina mata gida cikin gidan aljanna ba kya so ki koyi da wannan baiwar Allah ke kullum sai dai ki kwangila Allah ya sauke Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin mu